jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da saduwa a ranar bakwai ga watan ramadan hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam ta shekara ta 439 wadda ta yi daidai da ranar 23 ga watan 5 shekara ta 2018 ta miladiya yau za mu tashi majalisi na bakwai insha Allah a cikin tafsirin alkur'ani da muke yi a wannan masallaci na alkur'an a cikin wannan wata na ramadan a wannan gari namu na kano allah ya kara ma wannan gari kariya da tsari da albarka da sauran garuruwan musulmi baki daya yau za mu tashi za mu ci gaba da inda muka tsaya a tafsirin suratul kahf za mu koma komawa mu fara daga aya ta farko a wannan sura mai albarka insha Allah ma kamar yadda muke farawa a tambayoyi za mu karanta tambayoyin da aka rubuto tambaya ta farko a malam haka ne kwanciyar rubda ciki tana kawo rashin arziki a tana kawo kwanciyar rubda ciki wato shine mutum ya kwanta akan cikinsa babu wani abu da ya ce tana kawo rashin arziki amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ya sukanta ta da cewa kwanciya ce da take da Allah yake kinta kamar yadda ya zo a hadithin abi huraira radiyallahu anhu inna hadi bija'atun yubghiduha Allah wannan kwanciya ce da Allah yake kinta a cikin sunan tirmidhi kuma na riwayar abi dar ya ce yana bacci a cikin masallaci yana kwanci a rubda ciki sai ya ji ana sai ya ana a jijjiga kafarsa ana auren kafarsa sai ya farka sai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa inna hadhihi bid'atu ahlin na wannan kwanciyar yan wuta ce don haka mutum ya barta makruhi ne kuma wannan shine fatuwar malamai sun yi fatuwa da mujibin wannan hadisin cewa kwanciya ce makruhiya kuma ɗaya daga cikin abin da nabawi masu ilimin likitanci daga koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam suka bayyana cewa wannan kwanciyar tana cutar zuciya don yayin da mutum ya kwanta akan zuciyar yana tasiri akan yadda zuciya take bugawa tana ba da jini kamar yana da ƙara masa nauyi a irin abin da take yi inda ba a rubuta ciki yake ba musamman yayin da mutum yake bacci ba tsaye yake ba kai komo yake ba ya tabbata a cikin wannan halin lokaci mai tsawo yana ƙara ma zuciya a daɗa ƙarin nauyi na aikin da take yi wanda zai iya cutar da ita to Allahu a'lam wannan la'alla wayannan malamai suka bayyana cewar wani na daga cikin wato abin da ya bayyana ba wai shi ne dalili ba yana daga cikin abin da ya bayyana na sirrin wannan hani da hikimarsa cewa zai iya cutar lafiyar zuciyar dan adam ita irin wannan kwanciya saboda haka idan mutum ya saba da wannan al'ada a hankali ya yaye daga gare ta har ya zama to ya daina Eh, hammata mata ai ba mata ai asali in hukunci ya zo a shari'a da mace da namiji duk ɗaya ne sai abinda dalili ya bayyana cewa hukuncin su daban yake a mata su ba su da zuciya a kirji eh, ko ko su ba su da cikin da za su yi rumbu cikin eh, suna da shi na'am a ah, wannan wani abu ne daban eh wai suna cewa mace kada ta kwanta rigingine wai in ta kwanta rigingine a shaidanu za su zo su cutar da ita cewar wato saboda za su sha'awar ya zama wato wai wannan zai iya kaiwa da shaidan ya zo ya yi sha'awarta hmm. amma shi babu wani dalili da ya zo akan wannan amma shi wannan kan hakika duk da yake waɗansu daga cikin malaman hadisi sun yi inkarin ta amma sun yi inkarin ingancin hadisin amma Sheikh Al-Albani ya inganta su hadisan da na Abu Dawud da na Tirmidhi duk Sheikh Al-Albani ya inganta su rahmatullahi alaihi to wannan yace amana Allah ya kara maka lafiya amin malam mu ne mahaifin mu ya rasu a cikin 15 ga watan Ramadan shekara 6 da suka wuce sai muka tsayar da ranar 15 ga watan kowane Ramadan da kira shan ruwa da niyyar Allah ya kai masa ladar ko yin hakan ya dace da shari'a kuwa a kai wato keɓance wata rana domin wani aiki wanda yake na ibada idan ba shari'a ce ta keɓance shi ba ba a yi saboda haka kada ku yi wannan al'amari kada ku je garin neman lada ku je ku yi abin da yake Allah baya so dan sanya ita ranar ita ranar ba ta da wani muhimmanci a cikin shari'a kewayewar shekara ba shi da wani abin izina a cikin shari'a ba wata rahama ce ta musamman ake ƙaunar saukarta yayin da mutum ya cika shekara ɗaya a cikin kabari ba shi da alaƙa saura ka keɓance rana domin ke wata aiki wani aiki na godiya ga Allah gare shi wannan ba shi da asali abinda ma ya fi ko maimakon ku to kamar liyafa da yake kirawo ya to a zo a ci abinci a masa liyafa ai gara a je abincin da za a kira a yi liyafar a sanar da a raba ma bayan Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh السلام عليكم jama'a kamar yadda aka saba duk shekara malaminmu sheikh muhammad abdullah zarban al-ghamidi limamin masallacin kuba zuciya sana tare da mu wajen wannan majalisi kuma yakan so ya ɗanyi 'yan kalmomi na nasiha da addu'o'i na alkhairi ga wannan majalisi da kuma gare mu da muke cikin majalisin shine ina ganin mutane shi a kan layi assalamu alaikum yanke da ya yanke in ya dawo insha Allah za amin saboda haka wannan ayi aikin alkhairi shi yafi abinda za a kashe na a shirya liyafa a sai kayan abinci a rabawa mabukata shi yafi domin sadaka tana kaiwa ya zuwa ga mutum a cikin kabarinsa duk da yake idan kun yi liyafar mutane suka zo suka ci shi din ma yana da kyau to amma a ba mu mabukata ya fi bisa waɗanda yake kawai za su zo sun ban nasa abincin su zo su ci abincin daɗi ne wanda wuka shirya akwai wanda aka yi musu wadda wannan abin in kun yi liyafa na mutum goma watakila abin da aka kashe na abincin za a ce da mutum ɗari eh, ya fi lada kuma wannan wa alaikun salam wa rahmatullahi wa barakatu ya يا wa واضح فانا نعم تفضل يا شيخنا الصوت واضح الشيخ وبلغت الرسالة جزاكم الله خيرا وكتب لكم الأجر والمثوبة ومتعنا الله بطول حياتكم يا شيخنا متعنا الله بطول حياتكم حياكم الله الله يحييكم آمين وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته طيب. آه، آه، الشيخ جزاه الله خيرا الله يسعدك متدع الخير da كلموني كلموني kalmomi ne wanda yake yi yace yana neman lada domin shi ma ya kasance tare da mu tun da baya tare da mu da jikinsa ya kasance tare da mu da zuciyarsa a wannan majalisi da muke yi cikin wannan wata na ramadan ya yi mana wasiya da tsoron allah jalla wa'ala musamman a wannan lokaci mai tsada mai albarka da kokarin wato samun kwasar ganimar da allah ya sanya a cikin wannan lokaci mai albarka na ayyuka da za su kai ne zuwa ga yardarsa waɗanda suka musamman a ciki wato kula da tsayar da sallah a cikin wannan wata da ayyuka na alkhairi musamman karatun alkur'ani saboda wata ne na alkur'ani ya tunatar da mu ayar cikin suratul baqara watan ramadan wanda Allah ya saukar da alkur'ani a cikinsa. sa saboda aka wata ne na tilawar alkur'ani sannan kuma ya janyo hankalinmu da murinka umartar juna da kyakkyawa muna hana juna aikata mummuna wato murinka yana juna na siha musamman a wannan wata wanda ake so musulmi ya kasance jiddadin a cikin da'ar Allah da barin saɓon Allah haka dalika ya janyo hankalinmu da yin tanadi domin haɗuwa da Allah saboda yadda rayuwa take saurin ƙarewa shi ajali ba noti yake bayarwa ba yanzu yanzu kana tare da mutum sai ka ji an ce an kira an so ma kira za a tafi jana'izarsa da haka mutum ya kasance musulmi ya kasance cikin shirin cikin shirin tafiya wadda take dole ne sannan kuma wato mutsari tsare azuminmu ya mana wasiya da mu tsare azuminmu mu da abin da yake fata ruhin azumi na ayyukan cin naman mutane da annan limanci da zage-zage da yi ma mutane da yi ma musulmi ba'a da batanci da musulmi da harshe waɗannan abubuwa ne waɗanda suke lallai a mai azumi ya guje su ya tsare azuminsa daga cakuduwa da shi haka dalika ya yi mana wasiya da mu kiyaye wato aiki da abin da muka sani muna zuwa majalisi na ilimi inda ake bayanin hukunce-hukunce da ayoyin Allah to lalle ne yi kwaɗayin aiki da abin da muka sani domin shi aiki shi ilimi aikinsa a amfaninsa a aiki da shi yace ilimi yana zuwa da aiki idan mutum ya aiki da shi sai ilimin ya zauna idan kuma bai aiki da shi ba sai ilimi ya rabu da shi ya bashi haka dalika ya sake mana wasiya dai da tsoron Allah da kuma tsarkake ibada da Allah ya tunatar da mu ayar Allah da Allah yake cewa hakika da sallata da ayyukan ibadata da ayyukan da rayuwata da mutuwata duk na Allah ne ubangijin talikai babu abokin tarayya a gare shi da wannan aka umarce mu kuma ni ne na farkon musulmi ya tunatar da mu wannan aya da abin da ta kunsa sannan ya cika da addu'o'i ga Allah ya karbi wannan ibada ta mu ta azumi da tsayuwar daren da muke yi ya kuma ba mu ikon yin su ya taimake mu wajen sallah wato wajen azumi da sallar tarawi sannan ya kyautata halin musulmi a ko'ina suke a duniyan nan ya kyautata halinmu ya kyautata halin musulmin najeriya ya tsirar da mu ya kiyaye mu daga fitintunu waɗanda suke na bayyane da waɗanda suka ɓuya ya da wannan ya cika da fatan alkhairi a gare mu da waɗannan addu'o'i Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya bashi lafiya abubuwan da ya yi na kyawawan ayyuka Allah ya karba saboda yayi bakin kokarin wajen zamantowa dalili na yaduwar ilimin addinin musulunci a wannan kasa ta mu yanda ya dawo zai zauna a tsawon shekaru sama da ashirin a rayuwarsa har tunaninsa da zuciyarsa da himmarsa kan Najeriya da yadda za a samu an mutanen najeriya sun yi karatu sun yi ilimi na addini sun zo suna yaɗa shi kuma alhamdulillahi da yawa daga cikin yanzu ɗan uwa ɗaliban ilimi da suke yaɗa ilimin addinin musulunci sun je sun yi karatun ilimin nan ne albarkacin irin ƙoƙarin da ya yi bayan dacewar allah da izininsa allah ya saka masa da alkhairi to da dai alkawari ne tambaya ta ƙarshe shine shi ya halatta na sayyidul istighfar a sujada e ya halatta abinda ba a yi a sujada tilawar alkur'ani tilawa ba addu'a ba ko addu'a da zo da sigar ko addu'a da take cikin alkur'ani mutum zai iya yin ta a sujada inda niyyar addu'a ne ba da niyyar ba tilawa ba saboda haka mutum zai iya cewa rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar ربنا إننا سمعنا imani ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا rabbana تغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا anna ya karanta wannan a matsayin addu'a ba a tilawa ha ba zai karanta fatiha a cikin sujada ba zai karanta ayatul kursi a cikin sujada ba zai karanta amanar rasul a cikin sujada ba tunda wannan tilawa ce ba addu'a ba amma zai iya karanta bangaren amanar rasul rabbana la tu'akhidna in nasina azwa kashi domin wannan addu'a ce ba tilawa saboda to na kuma sayyidul istighfar wanda yake ba qur'ani bane mutum zai iya yin sa a cikin sujada da neman gafara gafara Allah sannan yace kalmar astaghfirullah wa atubu ilayhi kalma ce ta yin istighfar domin na ga hadisan hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam labari yake bayarwa da ita ba wai ya ce yana fadar haka bane eh ai alqur'ani ya zo kuma hadisi ya zo fastaghfiru fastaghfiruhu wa tubu ilayhi fastaghfiruhu thumma tubu ilayhi kamar yadda ya zo ma a farkon surat hud alif lam mim kitabun hukimat ayatu thumma fussilat min ladun hakimin khabir alla ta'budu illa allah innani lakum nadhirun wa bashir wa an astaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi to kaga shine kace astaghfirullah wa atubu ilayhi in ka faɗa haka kai aiki da wannan kuma annabi sallallahu alaihi yace inni la astaghfirullaha wa atubu ilayhi fil yawmi 70 marra duk da yake da siga wannan haka yazo yana yi bai faɗi siga ba amma waɗansu hadisan sun bayyana sigar shine kamar yadda yazo a cikin amalul yawmi wal layla daga hadisin ibnu umar yace muna kirga mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim hasau dari rabbi firli wa tub alayya innaka anta tawwabur rahim kaga ya hada istighfari da tuba rabbi firli shine istighfari wa tub alayya shine tuba sannan innaka anta tawwabur rahim wannan kuma kirari ne ga Allah da tawassuli da waɗannan sunaye na Allah kan Allah ya karbi istighfarin naka da neman tuba da kake yi da kowane siga kai yayi in kace astaghfirullah wa atubu ilayhi shi ma wannan yana daga cikin siga da take ta kunshi abinda ma'anar ta zo in kuma ka faɗi wanda yake shi nassan ya zo daga abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yi shi wannan shi ne ya fa alkhairi wallahu ta'ala a'lam warraddu ilayhi asna na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم عنده عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماهدين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أقوالهم Allah maɗaukakin sarki ya ce a cikin waɗannan ayoyi alhamdulillah dukkan yabo ya tabbata ga Allah Allah an anzala ala abdihi shi ne wanda ya saukar da littafi ga bawansa bawansa anan shi ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ambace shi da siffar bauta a waje wanda yake shi ne mafi girman wurin da wato waje na ɗaukaki na sifarsa ne cewar Allah ya zaɓe shi da saƙo ya ba shi littafi sai ya sifanta shi da sifar bauta inda akwai wata sifa da tafi wannan da da ita Allah zai sifanta annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan makami sharifi ɗaukakakke alkitab littafin da abinda kuma littafin abinda ake nufi da littafin shine alqur'ani wannan ɗaya daga cikin sunayen alqur'ani ne alkitab saboda a rubuce yake a lauhul mahfuz sannan kuma Allah ya saukar da shi ya sanya shi aka rubuce shi an yi rubutunsa tun zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ake rubuta shi yana da masu rubuta wahayi idan wahayi ya zo sai kira sai ce ku rubuta wannan ayar a surar da ake ambatan kaza da kaza saboda haka hayyar wasu ya zamanto a rubuce amma ba a haɗe shi ba a cikin littafi ɗaurarre sai zamanin sayidina abubakar aka yi mushaf na farko sannan kuma daga baya aka yi a zamanin sayidina usman aka yi wato al-masahiful usmaniya wanda su ne aka yada da su ne asasin karatu rubutu wanda har yanzu akwai sauran wannan littafi guda biyu ɗaya yana nan a tashkent a cikin uzbekistan a ɗaya kuma yana nan a istanbul a turkey wanda daga cikin guda takwas da sai na usman ya rubuta aka rawa su a duniya al-mushaful usmani akwai har yanzu guda biyu waɗanda yake suna eh, da a ce abinda ke su ya saba da wannan mushafin kamar yadda kwanaki shekarun baya a yaman na taba ambata muku ko a cikin wani masallaci a sana'a aka samu wani tsohon alkur'ani daɗaɗɗe da aka rubuta wanda ake tsammanin cewar wai ya zo da abu daban da abin da ke cikin wannan ƙur'anin har article for yan economics suka rubuta ba su karanta ba san me ke ciki ba amma suka fitar da gubar da ke cikin zuciyarsu wannan samun ya nuna cewar yawanci abin da ake cewa shi ne ƙur'anin ba shi ne akwai sassaɓani da aka ba fa karanta ba suna gani da ilimi ya yada shi masu makaranta alkur'ani daga cikin kafiran suka gan shi suka tara shi suka ji kan cewar abin ai daidai yake ya ma tabbatar da abin da ke cikin rasulun ya sai ka ji us an daina magana a kansa na'am alkitab ke. walam ya ji Allahu Allah bai kuma bai sanya karkata a cikinsa ba wato Allah bai sanya karkata a cikin alkur'ani ba babu wata irin karkata la a lafazinsa wala a ma'anarsa wala a hukunce-hukuncensa wala a abin da ya kunsa na ilimi babu karkata a cikin alkur'ani da a ce daga wajen wani Allah yake Allah yake na wajen rufi ikhtilafan kafira da an samu sassaɓawa a cikinsa da yawa Ayyiman kuma wannan alkur'anin miƙaƙe ne jiya mun ambata cewa ma'anoni guda uku ne akan ma'anar wannan qayyim ma'ana ta farko mustaqiman wato miƙaƙƙe yake babu karkata a cikinsa wato babu karkata a cikin labarurrukansa babu karkata a cikin hukunce-hukuncensa abinda duk ya faɗa shi ne gaskiya kuma shi ne rarrabewa tsakanin gaskiya da ƙarya wato babu wuce gona da iri babu sassauci ba za ka samu sassauci a cikin alkur'ani ba ko ba za ka samu tsanantawa ba yadda har za a ce wato ya kai ya zuwa ga fita daga cikin ɗabi'ar ɗan adam kamar yadda waɗansu addinai suka yi irin wannan tsananin ya zamanto sun kasa suka kai ya zuwa ga yin barna kamar wanda suka hana kansu yin aure suka hana kansu jin daɗi daga cikin abubuwan da Allah ya halatta wanda wannan da ya sanya suka azabtar da kansu sai suka ɓalle suka tafiya zuwa ga ayyukan alfasha wanda kullum kana ji ana ta ba da rahoto iri-iri kwanan nan ma yanzu shi nan a ƙasar chile abin da ya faru da manya-manyan fada-fadan coci wanda baki ɗaya duk suka yi murabus saboda kowanne daga cikinsu yana da abin da ya aikata wato na saba ma na abubuwan wato ƙazanta da shaidanci da alfasha da bai dace da matsayinsu ba na kan cewa su sun ɗaurace ma sha'awa to alkur'ani ba shi da wani miƙaƙe ne abin da yake ya dace da ɗabi'a ɗan adam ma'ana ta farko kenan ma'ana ta biyu ƙayyiman bi ma'ana wato tsayayye a tsaye yake da tabbatar da abin da yake zai kyautata dan adam ya kyautata rayuwarsa ya kyautata al'ummarsa shine ma'anar qayyiman ai bi ma'ana da ma'anar al-qayyum wanda yake tsaye da tabbatar da maslahar wanda yake tsaye a kansa wato alqur'ani a tsaye yake da yi mana tarbiya mu masu imani da alqur'ani ma'ana ta uku kuma qayyiman bi ma'ana dai tsayayye ne wajen tabbatar da shaida ga littattafan Allah da suka gabata na manzanni cewa nan littattafai daga Allah suke da kuma tabbatar da cewar abin da ke cikinsu na daidai ya tabbatar da shi abin da yake ba na daidai ba ya kawar da shi wannan shine ma'anar da ta zo ta sunansa al-muhaimi wa an ilayka al-kitaba musaddiqan wa anzalna ilayka al-kitaba bil musaddiqan lima bayna yadayhi min al-kitab wa muhaiminan alayhi to al-muhaimin alaihi shine wanda yake hukunci akan littattafan da suka gabata to shine ma'anar al-qayyim din ta uku duk waɗannan ma'anoni yana daga dukkanin su kalmar al-arabci tana daukar waɗannan ma'anoni guda uku kuma wannan yana daga cikin yalwar ma'anar al da wato wato ijazin sa a faɗi kalma wanda take da dauki tarin ma'ana mai yawa amma da ibara kankanwa liyum dira ba'san shadida domin Allah yayi gargadi da wato azaba mai tsanani alba'as shi ne wato raɗaɗi da ruko mai tsanani milladunhu daga gare shi daga wajen Allah wato Allah ya yi gargaɗi da alƙur'ani ga azaba wadda take mai tsanani wannan malamai sun yi saɓani a menene su shaɗi shi alba'as asalin ma'anin ba'as shi ne tsananin hali wanda yakan zo ta fuskar yaƙi irin ruɓar wato alba'as shi ne shidda a shiddatul hal tsananin hali yanda yaƙi yake kawo tsanani kaga yaƙi tare da yaƙi akwai yunwa akwai keta alfarma akwai tsoro akwai rashin kwanciyar hankali akwai lalacewar arziki akwai lalacewar lafiya akwai rauni akwai rashin mutane akwai rashin abubuwa da dama da yaƙi yake zuwa da shi saboda haka yaƙi ba su idan yaƙi ya zo tsanani to Allah ya ce alkur'ani ya zo ya gargaɗin wannan tsanani saboda haka waɗansu malamai suka ce wannan wato gargaɗin irin ukubar da take sauka ne a lahira a nan duniya waɗansu kuma suka fassara wannan ma'ana da cewa alba'asu shi ne azabar lahira waɗansu kuma suka ce a a ma'anarsa wato azabar duniya wadda take da ta babba a jagaba a cikinta shine tsananin yaki wanda wannan ishara ne da cewar wato tsanani a nan duniya yana nan tafi ga waɗanda ga kafiran ƙuraishi da suka karyata manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma shi ne suka riska a wajen yakin badar domin ana yin hijira yakin farko da aka yi shi ne yakin badar wanda suka ɗanɗana mutum sama da saba'in da duk manyansu Allah ya halaka su sun yi jini an yi musu jina-jina sun yi rashi sun koma suna kuka matansu da suka je suka riske su suka rinka kuka tare da su saboda haka albasu a yana da wato alkur'ani ya zo musu gargadin wani ba a faɗi wanda yake ma gargadin ba gawa za a yi gargadin amma an fahimce shi daga abin da ya zo cewa wayu bashirar mu'minina yana bishara ga muminai saboda haka kenan kaga gargaɗi da yake yi gawa yake yi ga kafirai kenan eh. ko kuma gargaɗi ga kowa da kowa domin gargadin alkur'ani da tsaya akan kafirai ba kowa saboda haka aka yi inzalin al'inzar ala da sigar allazi wato domin ya domin ya tabbatar da wannan gargaɗin, to wannan yana daga cikin rahmar Allah cewa Allah yana yin gargaɗi ga bayansa domin kamar yadda Allah ta'ala yace walau anna ahad walau anna ahlaknahum bi'adabin min qablihi laqalu rabbana laula arsalta ilayna rasulan fanattabi'a ayatika min qabli an nadilla wa nahza Allah yace da mun halakar da su da azaba kafin saukar alqur'ani da sai su ce ya ubangijinmu me yasa baka aiko mana manzo ba mu bi ayoyinka tun kafin mu wulakanta mu kunyata to kaga kenan yankewar hanzari ne Allah ya yi da ya zamanto ya yi gargaɗi domin wannan tabbatar da cewar azabar Allah mai zuwa ce Allah yana da azaba da ya da a kan waɗanda ba su bi al'amarinsa saboda haka ya yi rahama gare su ya yi rahama gare su da ya sanar ya yi gargaɗi domin duk wanda ka yi masa gargaɗi ta yanke masa hanzari amma in ba ka yi masa gargaɗi ba to zai iya zamantowa yana da hanzari a gare ta, to babu wanda yake son wato babu wanda kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la ahada ahabba ilayhi al-udhru min Allah min ajli dhalika arsala ar-rusul ba wanda yake son hanzari masa hanzari irin Allah Allah yana son ai masa hanzari shi yasa ya aika manzon to kaga wannan ba tilas ne akan Allah ba amma rahamarsa ce to wanda ya nuna cewar saukar da alkur'ani ya kunshi wannan rahama tasa cewa ya kunshi gargadi Allah ya gargadi da a saukar da alkur'ani bayan ya sanya shi miƙaƙe kuma domin ya yi gargadi da shi ga tsananin ga azaba wadda take mai tsanani wani bashirar mu'mini kuma domin ya yi faranta rai ya yi bishara ga muminai alladina ya amaluna salihat waɗannan waɗanda suke aikata ayyuka nagari an na lahun ajiran hasana cewa lada ne kyakkyawa matabbaci ne a gare su ya yi musu wato ya yi gargaɗi sannan kuma ya yi bishara bisharar nan ba ga mu'minai ce kawai domin su ne waɗanda suke wato za su samu za su samu wannan ladan to ita bishara a rayuwar ɗan adam tana daga cikin abinda take ƙarfafa azamarsa tana daga cikin abin da take karfafa wato aniyarsa kan ya samu makansa alkhairi kamar yadda aka sinta bakin ciki da bacin rai yana daga cikin abin da yake rusa dan adam da iradarsa ba abin da yake zaburar da irada irin bishara kun ga shi yasa ake so iyaye wajen tarbiyya kullun su rinka yaban ƴaƴansu amma idan kullun kana zargin ɗanka kullun kana zargin sa zaka kashe masa irada amma in kana zaburar da shi da bishara to wannan zai karfafa ma'anawiyarsa to alkur'ani haka bishara ga muminai dan ya rinka zaburar da su kamar shi yasa kaga da azaba tai tsanani ga mutanen annabi Musa ne Allah madaukakin sarki yace yayin da tsananin fir'auna ya musu tsanani yace wa auhayna ila Musa wa akhihi an tabawwa li qaumikuma bi misra buyutan waj'alu buyutakum qiblatan wa aqimus wa Bashirin mu'minin muka yi wahayi ga annabi Musa da ɗan uwansa ka gina gidaje ga wato ga mabiyanka ga mutanenku ku gina musu gidaje kuma ku sanya gidajen nan naku su zamanto kibla wato wajen sallah ku tsayar da sallah kuma ka faranta rai ga muminai domin yayin da tsanani yayi tsanani bishara ita ce za ta karfafa azima da irada yadda zai zamanto ka mutu ba tun kafin aka kashe ka ta san waɗansu da yawa tun kafin mutuwar ta zo sun mutu saboda zuciyar ta mutu to maganin mutuwar zuci bishara to ɗabi'ar alkur'ani kenan mai bishara to kuma wannan bishara duk da ta ƙunshi ba da labari da kyakkyawa da wannan kyakkyawan sakamako da ya tabbata gare shi saboda iman eh, eh, eh, da ya tabbata gare su kuma ta basharar tana bayyana musu ayyukan da ake albishir da su ne idan kuka yi sallah Allah zai ba ku haske guda biyar a rana tamtar kuna wanka a cikin kogi a kofar gidanku zai tsarkake ku daga zanubanku za ku samu sauƙin wucewar sirafi shine a ba labarin kuma a gaya maka ayyukan da za su kai ke zuwa ga wannan to shi yasa kaga mujibin bisharar me yasa suka samu wannan bisharar an ba su wannan bishara ne ba dan jinsin su ba ba dan kabilar su ba ba dan launin su ba ba dan kasar su ba a'a dan sifar su guda biyu sifar imani da kyakkyawan aiki wanda kowa zai iya samun wannan kowa zai iya samun wannan imani da kyakkyawan aiki kowa zai iya wayar gari ya zama to mumini yau wanda yake babban kafiri gobe zai iya sa ake masa gargadi gobe sai ya zama cikin ahlul bishara da imani da kyakkyawan aiki wannan ya daga cikin adalcin alqur'ani ma na fihi abada za su halin kasancewar su masu dawwama a cikin wannan lada kyakkyawa har abada to wannan shine kamalin kansa kamalin kan wannan ranar wannan ladan za su dawwama a cikin sa. wanda ya nuna kan cewar ladan babu tawaya a cikin sa. domin inda waya a cikinsa bai zama to kyakkyawa ba akwai abin da ya fi shi to shi kwaladan Allah shi ne wanda yake babu kamarsa shi ne abin da ya tanadar musu ranar lahira na wato abin da ido bai gani ba kunne bai ji ba bai tabbatar suwa ma a cikin zuciyar ɗan adam ba na wato abin na ni'imar aljanna kuma babban abu a cikin wannan shi shine dawwama ma fi na fihe abada suna masu zama masu tabbata a cikin wannan kyakkyawan lada har abada Shi ne abinda Allah zai ce ma bayinsa zan ba ku ƙari bayan aljannan ne cewa ba zan yi fushi da ku ba har abada da wannan cewar Allah ya yarda da su ba zai fushi da su ba har abada kalma ce ta Allah amur ne na Allah to ya tabbatar musu da yardarsa to ya fi komai ni'ima وينذر الذين ta haɗa Allah walada kuma yana yin <laughs> kuma yana yin gargadi da shi kuma domin ya gargadi ga waɗanda suka ce Allah ya rikida Allah ya waɗanda suka ce Allah ya rikida wannan ya hada Yahudawa da suka ce Uzairu ɗan Allah ne da Nasara da suka ce Masihu ɗan Allah ne da mushrikai da suka ce mala'iku ‘ya'yan Allah ne mata to duk wanda wannan shine da jinsi jinsin duk wanda yace Allah ya ce kasa ya riki da to alqur'ani ya zo ya ga Allah yayi yana gargadi gare shi da wannan alqur'ani yana gargadi gare shi an keɓance shi da ambato saboda girman kafircin su girmama kafircin su domin waɗanda suka ce Allah yana da da wato kamar yadda ayoyi za su zo nan gaba Allah ya bayanin irin girman maganar su da muninta ma lahum bihi min ilmin wala li aba'ihim babu ilimi a gare su da wannan magana da suka faɗa wala li aba'ihim haka dalika babu ilimi ga iyayensu wato ballantana su ce ai mu mun ji iyayenmu suna kan wannan abin ne inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun muna bin abin da iyayenmu suka faɗa ne to iyayensu ma ba su da ilimi akan wannan wannan wato Allah ya kore ilimin ya kore cewar akwai wata madogara ta ilimi akan wannan magana kaga kenan ya ce shi yasa waɗanda Allah ya ba su ilimin annabci kafin wannan ba sa kan wannan magana dan a cikin sakon at-taura babu wannan magana a cikin sakonnin annabawa tun daga annabi nuhu har ya zuwa ga sauran annabawa da aka sauka musu da tafai har ya zuwa ga annabi isa babu wannan magana saboda haka babu ilimi ga waɗanda suka yi wannan magana haka dalika babu ilimi ga iyayensu kaburat kalimatan tahruju min afwahihim wannan wato kalma ce wadda ta yi girma kalma ce da take fitowa daga bakunansu wadda ta yi girma kalman nan ta yi girma wannan kalmar cewa Allah yana da ɗa kalma ce mai girma wajen muninta wato wannan bayanin shi'umcin wannan magana sharrin da ke cikinta domin magana ce wadda take ta zagi ga Allah domin ta kunshi a na farko dai ta kunshi tabbatar da sifar kasu da Allah don cewar Allah yana da ɗa ta nuna Allah mabukaci domin ba abinda zai sa wato Allah ya dauki ɗa sai dai idan yana da bukata mataimaki wanda idan ya gaji zai kama masa ko kuma wanda idan yana bukatar mataimaki ya taimaka masa ko kuma idan babu shi to ɗan yana nan wannan su ne ma'anonin ɗa Tunda da ba a san ma'anar ɗa ba sai a jinsin ɗan adam da jinsin halittar da ke bayan ƙasa amma hatta mala'iku ba a kanta su da ‘ya'ya kwan gaya muku mala'iku suna haihuwa mala'iku ma ba su da ɗa ba su da uba ba su da jika ba su da kaka dan adam da halittar da ke bayan ƙasa su ne suke da wannan su ne suke tanasuli to me yasa ɗan adam suke buƙatar haihuwa saboda wanzuwan jinsi kar su yanki ko ba haka ba fa habli min ladunka waliyan yarithuni wa yarithu min ali yaqub ka bani magaji majibinci wanda zai gaje ni kuma yayi gadan abinda ka sanya na alkhairi a cikin zuriyar annabi yaqub ya zamanto bai yanke ba kar mutum ya sami yankewar ambatonsa ya zamanto al'abtaru wanda aka yanke shi to kaga wanda yake ƙararre shi ne zai buƙaci ka amma wanda yake wanzajje baya karewa ina buƙatarsa ga to idan ka danganta sifar ɗa ga Allah